Masu mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wani shirin na mu tattauna. Kamar kullum, ga sharar fagen shirin mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. An rantsar da mataimakin tsohon gwamnan Adamawa barista Bala James Nigilari a matsayin sabon gwamnan jihar. wannan ko ya biyo ne bayan hukuncin da wata babbar kotun tarayya a abuja ta yanke inda ta umarci babban jojin jihar ya rantsar da tsohon mataimakin gwamnan domin murabus ɗin da aka ce ya yi kafin tsige su baya bisa doka. To amma mukaddashin gwamnan da aka sauke daga mukaminsa Ahmadu Umar Fintiri ya ɗaukaka ƙara. a daidai lokacin da 'yan najeriya ke tofa albarkacin bakinsu a kan jirgin sama mallakar shugaban kungiyar kiristocin najeriya makare da kuɗi dalar amurka miliyan tara da dubu ɗari uku domin sayo makamai daga ƙasar afirka ta kudu da aka kama makonni uku da suka gabata sai kuma ga wani labarin sake kama wasu kuɗin a wannan makon da yawan su ya kai dalar amurka miliyan biyar da dubu ɗari bakwai su daga najeriya tare da manufar sayo makamai Wasu 'yan Najeriya da suka hada har da malaman jami'o'i sun gurfanar da shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da shugaban kungiyar Kiristocin kasar a gaban kotu don su yi bayani akan kudaden da aka kama tare da jirgin sama mallakar shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya da hukumomin Afirka ta Kudu suka yi. An ci gaba da zafafa fafatukar neman garan bawul ga kundin tsarin mulkin Najeriya domin ba da dama ga kakkafa 'yan sandan jihohi a kasar. A baya-bayan nan mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku ne ya jaddada yin kiran sa'ad da ya kai gaisuwar barka da sallah ga gwamnan jihar sokoto aliyu maga takardawa mako sarkin Musulmi na ganin hakan zai taimaka wajen fuskantar kalubalen rashin tsaro da tashe-tashen hankula da ke addabar kasar kuma gwamnan ya goyi bayan kiran na mai martaba sarkin musulmi jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya ta roƙi gafarar tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo gwamnan jihar kaduna muktar ramalan yaro ya fito karara ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar gwamna a zaben shekara ta 2015 shi ko tsohon gwamna anambra peter obi ya watsar da jam'iyyarsa ta abga zuwa jam'iyyar pdp a birnin dabo mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya yi garan bawul ga majalisar fadarsa inda ya daga darajar 'ya'yan marigayi sarkin kano ado bayero a naɗa aminu ado bayero a matsayin wamban kano yayin da shi kuma ahmad ado bayero aka naɗa shi sarkin dawakin tsakar gida haka ma an naɗa kawun sarkin wato abbas sanusi a zaman galadiman kano biyo bayan rasuwar galadiman na kano tijjani hashim a makon jiya yayin da kuma aka naɗa ɗan marigayi ga galadiman wato barde tijjani hashim a matsayin ɗan isan kano mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukansu a jihar katsina sanadiyar wani mummunan hatsarin mota akan titin katsina zuwa dutsen ma jami'in hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa a jihar umar ibrahim ya ce hatsarin wanda ya auku a ƙauyen dabaibayawa ya haɗa motoci hudu ne da suka haɗa da golf uku da kuma toyota ɗaya mutanen goma sha biyu dai sun mutu ne nan take yayin da aka kwashi wasu da dama da suka jikkata zuwa babbar asibitin katsina murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa kamar yadda aka sani dai zauren na birnin tarayyar najeriya abuja inda wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a yi zaɓe mai inganci kuma cikin kwanciyar hankali a Najeriya a shekara ta da goma sha biyar. Yau Elhikaya zai ɗora ne daga inda ya baiwa Malam Bashir Baba zarafin yin ƙarin haske. Bashir Baba, ka ji abubuwan da su 'yan siyasa suka faɗa a matsayinka na mai lura da harkokin yau da kullum cikin minti ɗaya wani sharhi za ka yi. to lallai wato babu shakka magana dai da na fara tun farko ita ce aka komawa magana ce ta ya za a yi kowane bangare adalci kamar yadda nake faɗa adalcin nan an fi gano shi ta bangaren shi eh, jam'iyyar pdp domin ita ce take da gwamnatin tarayya ita ce take da jami'an tsaro ita ce take da 'yan sanda ita ce take da sss ita ce take da soja duk wani jami'in tsaro nata ne saboda haka in za a yi amfani da jami'an tsaro a musguna ma wani ko wasu a harkokin zaɓe za a fi nuna ɓangaren jam'iyyar pdp mai gwamnatin tarayya za a fi nuna ta da yatsa wannan shi ne abin da muke faɗa abu na biyu kuma su kansu ɓangaren yan adawa ɗin kamar da yake faɗa kasan su kansu yan adawa ɗin jam'iyyar apc a za ga cewa sukan zauna ne su lamo lokacin suna nuna cewa ai su ba da jami'an tsaro ba su da kowa su Allah kaɗai suke da shi ta ƙarƙashin ƙasa kuwa akwai barna iri-iri su ma da suke iya yi ka kyale ɗan siyasa ma nasu ba ka iya gane masa to amma dai abin nufi kowa ya adalci kowa kama karya ɗin da ake zargin gwamnatin tarayya gaskiya a daina saboda irin abin nan da ake cewa duk wanda ya kwana lafiya shi ya so najeriya nan sai da ita tukunna sannan za a yi magana shugabanci a muna ganin arun abubuwan da suke biyo bayan zaɓe da aka yi na magudi na cin mutuncin mutane lokacin zaɓe na sanar da wanda ba shi ci zaɓe ba cewa shi ne ci zaɓe da balahirar da take biyo baya saboda haka ya zama wajibi kowa ya shiga taitayinsa duk wanda ya kwana lafiya aka ce shi ya so. a bashir babu bari mu koma maza maza wajen shi honorable abdullahi mai basira abdullahi mai basira ko ba faɗa ba zan iya cewa kai kasan daga jihar neja kake kuma jihar neja tun da aka fara wannan demokuraɗiyar tana ƙarƙashin jam'iyyar pdp ne a shin akwai wani mai sharhi da bayan zaben ikiti din yake cewa wannan darasi ke nuna ba wai don in jam'iyya tana mulki a jiha ne Eh, yake nuna za ta ci gaba da yin mulki a 2015 wato tikila za a samu musaya a wasu jihohin ah, shin an ah, ya ikiti shin kai ya kake ganin lamarin kana jin za a iya yin abubuwan da aka yi ikiti a sauran jihohi ba tare da yan jam'iyyar ku sun kawo tashin hankali ba eh mun san cewa zaɓe na farko dole za a bai wa kowa hakin kuma mu a matsayinmu na jam'iyyar pdp kowa da ƙuran shi ne maganar gaskiya amma idan za a bi yadda zaɓe ya kamata ce ya zama yadda aka yi zaɓen nan a ekiti aka sa jami'an tsaro inec suka yi aikinsu kuma kowa ya je ya jefa ƙuri'arsa aka ga wannan ƙuri'a mai ci ya ci haka ya kamata ce an yi zaɓe a ko'ina cikin ƙasar nan kuma mun sa rai in allah yadda da canje-canjen da inec suka yi da kuma lessons ɗin da aka samu daga wasu zaben da suka biyo a baya za a samu ci gaba a zaben 2015 saboda aka nan mu a matsayinmu na jami'ar pdp muna kallon kasan ne gaba daya mu muna kallon yadda za a yi a samu zaman lafiya a kasan mu jam'iyya ce wanda muka san cewa in ba kasan ba ma maganar shugabanci mu jami'a ce wanda duk abin da ke gabanmu muna tunanin yadda za a yi mu kai mutane gaba ya zama akwai ci gaba ba kasan da ba ta da matsaloli ba mu ce ba mu da matsaloli ba zaman duniya kanta da matsaloli ake yin ta to amma a matsayin mu na jam'iyya kullum kullum muna tashi muna bacci kan yadda za a yi mu gara rayuwar mutanen Najeriya saboda haka nan zaɓuɓɓukan da aka yi a baya da in Allah ya da za a gaba mutanen Najeriya za su sake sa yaddansu ta wannan jam'iyya duk kuma wayannan kamar maganan da shi ɗan uwana ya yi na wai mun damu ko shekara arba'in ko arba'in da uku ko hamsin da biyu ko duk yawa amma wani rabul mai basira kai an ce ma shekarun ka talatin da ɗaya ne eh shekarun talatin da ɗaya shekarun talatin da ɗaya kuma ya ake ka zama honorable kana shekara talatin da ɗaya eh to saboda allah bani dama na yi na yi kakakin majalisar matasan najeriya kakakin majalisa akwai majalisar matasa na najeriya na ya kakakin majalisar matasa na najeriya daga nan na zo na zama amma in baka manta ba wanda ka gada a wannan mukami shi ma daga neja yake a'a eh, in baka sani ba ban gaya ba wanda na gada dan akwai bom dan wanda dai na gada hannunsa dan akwai bom eh amma akwai wani eh, wanda ya fito daga neja wanda lokacin aka ce ya kai shekara 60 a'a ai ka san ita yanda abin da ke so ka gane shine ita jam'iyyar mu jam'iyya ce wani ta yadda da canji jam'iyya ce wani ta yadda da dole a ji abin da mutane ke faɗa eh an ce mun taɓa samun ehm, eh, shugaban matasa na jam'iyya wasu sun ce shekara 60 da wani abu to amma a matsayinmu na fati na jam'iyya wani tana jin maganar mutane tana bin kuma abin da ta ajiye a ƙasa da aka zo canji jami'a ta ce dole a je a samu matashi ya zo na akan kujerar matasa saboda in ba ya za a ce kai ba matashi bane kuma ka zo a akan kujeru matasa shi ne maganar gaskiya so saboda haka nan jam'iyya ce ta mu ta pdp wanda ta yi canji a yin canjin ne shine allah ya kawo ni akan wannan matsayi in kara jaddada ba maganar da shi jalo ya yi da na ji yana maganar an hana waɗansu 'yan jam'iyyar su ta apc zuwa cikin ekiti domin su taya ko kuma su nuna cewa suna tare da gwamnan su fahimi a abun ban mamaki abun ban takaici ana cikin wannan dambarwa sai muka ji ta kafofin watsa labarai wani jami'i na hukumar wani jami'i na hukumar zabe ya waye gari yake cewa yake kare wannan mataki da aka dauka wanda ba ruwansa bane ba huruminsa bane kuma wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da ya mutane suke ganin cewa ita kanta hukumar zabe watakila ba a shirye take taiwa sauran 'yan najeriya adalci ba domin abin da wancan jami'i ke cewa ai waɗancan da aka hana shiga cikin garin ekiti kafin zaben nan ba 'yan ekiti ba ne akwai dokar da ta ce kar wani wanda ba ɗan jiha ya shiga jiha ba kwanaki kafin a yi zaɓe kaga babu wannan dokar don haka ba taimaka ma jam'iyyar pdp eh, ya yi ba shi wannan jami'i da maganganun da ya yi sannan na biyu kuma abin da na lura da shi 'yan najeriya kamar kansu ya fara wayewa sun fara dawowa daga rakiyar batun jam'iyya sun gane cewa jam'iyya shi gifa ce kawai suna fara duba wane ne jam'iyyar ta tsayar dan takararta wannan shi ne ɗaya daga cikin yawwa to a bashir baba kafin da za mu barka sai mun sake zagawa amma a honorable ibrahim da suki akwai wani zargi da na je an ce kuna yi na idan misali ma abin da ya faru a kano sai ku yi amfani da alamar tsuntsiyar kunnan idan yan suka je wajen suka yi taro sai ku je ku share wajen wai kun share zunubai shin me yasa kuke ba kwa ganin wannan yana kawowa gaba a tsari irin na demokradiya alhamdulillah kamar da ka sani eh, wannan tsintsiya alama ce ta jam'iyyar mu kuma wannan shahara da kake ake yi fatan alheri ne Allah ya kawo wata rana da duk za mu yi fatali da jam'iyyar PDP domin jama'a sun gaji mu dinnan da fa jam'iyyar PDP muke karkamanta duk sirrinsu da su mun sani ganin haka ne muka fita muka dawo muka bi gaskiya domin an ce dama in gaskiya ta bayyana to fa ƙarya sai ta kawo to wannan da kake da alama ne na cewa fatan alheri in Allah ya kawo mana lokaci kamar yadda muka yi wannan shara an share jam'iyyar PDP jama'a sun samu canji kuma ƙasa ta na lafiya kuma kamar yadda ake faɗi na tsare-tsare mu ma jam'iyyar APC koyo muke yi yau jam'iyyar PDP shekaranta goma sha biyar amma jam'iyyar APC shekaranta ɗaya top saboda haka dole ne a matsayin na adam za mu yi kurakure. mu ma muna fata mu gyara kurakure mu fiye da yadda jam'iyyar pdp ta gyara kurakurenta kuma muna fata war haka 'yan najeriya talakawan najeriya ido su ya bude ba sai na faɗa ba in dai har za a yi zaɓe na adalci a najeriya kamar yadda suke igirari a baki ba a zahiri ba domin wancan zaɓen 2011 akwai fagori in bayelsa mutane ba su manta ba mun san mutum nawa aka yi a kreditin ko mun san na mutum nawa aka kawo a matsayin wanda suka jefa ƙuri'a ni din dan jam'iyyar PDP ne da ni aka yi congress a nan Abuja a can a wancan lokaci lokacin da muka je ana zaben Jonathan wallahi wallahi ran uku ban zabe Jonathan ba saboda na san ba zai iya ba kuma wallahi ran general election ban zabe shi ba kuma haka na tsaya kuma kan ra'ayina saboda na san ba zai iya ba masu cewa ma za su zaɓe Jonathan wallahi a bincike su ba gaskiya suke faɗi ba wata bukata ce tasu su kaɗai ba ta al'ummar su ba ba ta mutanen Najeriya ba duk mutumin Najeriya wallahi ko dan bayelsa ne in ya dubi abin da ke faruwa a ƙasar nan wannan mulki ya fi ƙarfin Jonathan Goodluck Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Jalla wahidu. To, mun zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau, dattawan da za su sake yin ma 'yan arewa jawabai su ne mai martaba sarkin Kagoro a jihar Kaduna, Malam Afuwai Bonnet, da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Muhammad Lawal Kaita, Da farko dai ga mai martaba sarkin Kagoro. Ni ne sarkin Kagoro nake wannan jawabi ina yanzu a arewa ba na son junanmu kasar nan ta kudu suna nan suna cin gaba suna nan sai fada da junanmu muke wannan abin da zai taimake mu ba. Addini na kowa ne. Allah yana so mu zama kirista da dukkan duniya ma ya mai da ita In yana so mu zama musulmi da Allah ya zama da duniya ma gaba dayanta musulmi. amma bai haka ba ya ce mana makaunaci juna ya kamata kowa ya yi addinin shi yadda takardun addininsa suka ce masa kuma duka takardun addini sun nuna cewa a kaunaci juna ya kamata kowa a bar shi ya bi addinin da yake so domin shi ne babban abu a kudanci suna da addini amma ka je ka da su tatar gida guda mutum yana da mata uku kila biyu kirta ne daya musulma ce ba musulmi ne kowa ɗaya krista ne ya'yan kuma ta riga wasu suna krista wasu suna musulunci amma suna nan zama lafiya a gidansu ba abin da ya dame su amma mu a nan arewa a'a in kuma wannan saboda rashin ilimi ne ya kamata mu sa yaya mu a makarantu i makarantar addini yana nan ka koyi koran ka koyi christianity akwai irin su amma makarantar da za ta sa ka san abin da sauran duniya take ciki da farko da Allah ya yi duniya an ce yare guda ne aka yi ta yi sai da ya mutane suka fara amfani da shi da suna rena Allah Allah kuma ya ta canja ya ba su yare daban-daban don kada su hada kai su abin da yake ba daidai ba amma wannan bai hana mu ba muna da yaren mu barkatai muna da abin mu barkatai kowa ban shi ya ji shi mun dai ba a kakkare doka ba ba kakkare dokan gwamnati ba in an kakkare dokan gwamnati wannan kuma laifi ne kuma yadda za ka kakkare dokan Allah ne kana nan kana bin shi ya ce kada kai sata ka je kai sata kaga Allah zai ji dadin ka ba Allah ya ce kada ka yi kisa ka yi kisa kaga Allah bai yarda da wannan ba amma mutum ya ce zai kashe wani saboda ba sa ba kuma in ya kashe wanda yake ba sa ba zai je sama ka wannan na alibin kanshi kuma da ce kisa ba ya abin da Allah ya ce kenan ku kaunaci juna so abubuwan nan biyu su ne kawai da samu zauna lafiya arewa mu bar ga wani wani wai akwai first class wai akwai second class a'a mu kan mu daya ne jini daya ne mutum Allah ya mutum bayani sai da hanyar daban-daban don a fuska don mu gane junanmu ko kuma wani ya zama kato ne wani kuma da jere ne wani dogo ne wani kuma yana da jiki wani ba shi da jiki arewa ta gane cewa da ta an zauna lafiya yanzu da ya sa ana ba zaman lafiya yanzu shine wannan kwaɗin abubuwan duniya na gani a wannan ya zo kila zai hana ni samu a wannan hanya bari amfani da wannan kalma na addini bana son wannan duk yake duwa a bani kada ba wani in kuma mutum ya bari dana yana so ya zama musulmi yau ni kirista ne dana yana so ya zama musulmi na in zan bashi gargadi akan abin da na gane akan addini na in ya ci ba abin da zan yi ce zan kashe shi don ya ce ba ya so addini na haka kuma nake so ko musulmi idan ka yana so ya zama kirista a ba su magana ka ce a a ga shi nan ga inda nake ga yi ga su ya ki ka ga shi ya tafi abin da zai kawo zaman da afiya kuma a duniya ku bar don abubuwan duniya mu kaunaci juna muna kaunan juna arewa za ta zauna lafiya kasar najeriya za ta zauna lafiya duniya ma gaba ɗayanta za ta zauna lafiya amma in babu duniya fa ba yadda za ta zauna lafiya sai dai kuma lokacin da duniya ta tashi kamar da muka sani ana magana end times abin da nake so arewa ta gane kenan mu zauna lafiya haka nan ubangiji ya taimake mu shi ma tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji muhammad lawal kaita ya ce dole ne fa 'yan arewa su gaya wa juna gaskiya game da wajibcin zaman lafiya da haƙuri da juna muddin dai suna so su ci gaba kamar kowane ɓangare. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya jama'a jama'a Najeriya, manya da ƙanana, ni a rajin lawal kaita, tsohon gwamnan jihar Kaduna, na roƙon na ya kamata mu haɗa kanmu. najeriya nan kusan dukkan najeriya muka same ta ina kira ga ku kuma ina roƙo gare ku nan najeriya da bahaushe da ibo da bayarbe da ijo da Babarbari, da Banifi, na roƙo mu taimaka ma kanmu ko mu haɗa kawunan mu taimaka ma kanmu mu haɗa kawunan mu taimaka ma kanmu mu zauna lafiya Allah shi ta Allah taimaka mana Allah taimaka mana domin abin da mutum zai lura a arewa yanzu yadda mu muka sa arewa shekara goma sun da su kuce yanzu ba haka take ba da duk industry na atamfa shadda da duk abin da kafin yi tsakanin kano da kaduna yau ba ko daya babu wani industry of substance muhimmi wanda za ka ce shi a arewa me yasa shi haɗin kai yanzu mun abubuwan da ke na Najeriya. Sai sa muke roƙon mu haɗa kai. Mu haɗa kai ba mu gana jam'iyya ba mu gana addini ba mu gana abun ka a haɗa kan nan. Tun arewa za mu hiddo mutum mu hiddo mutum guda mu ce shi ne za shi mu shugabancin ƙasar nan. Domin abubuwan da muka shiga matsalar da muka shiga yanzu a samu a gyara. Amma in muka bari yau aka wuce da mu to wallahi kira sai Allah. mu da jikokin ba za su haifi mu ba. wani haɗa kan nan shi ne babu ka duba yanzu ka duba babu wani maɗaukacin abin da ake a kan mutum na ƙasar nan unitel cnn so wasan duk zai babu kano babu na lalaba sakamu a hankali a hankali mu da kanmu mun bari ana mai da mu banzaye a kwaɗi maka magana mara daɗi sai ko lokacin na kashe da mulkin nan baka yi ba abin da muka yi gaskiya da taimakon juna ƙasa mai arziki mai albarka kamar najeriya yanzu komai babu sai wahala sai kuna ta bai mutane na da dubu biyar dubu goma ce zai fi abinci to dole shi kan haɗin kan mu ne kuma kan na kan haɗin kan namu ba na arewa kudu arewa da kudu haɗa kan kowa ta shi ɗan najeriya ne ya yarda shi ɗan najeriya ne ya yadda ya yi mai a najeriya ka gaida abubuwan masu canza to alhamdulillah to ɗan gudun jawa mu yanke zo in yi kuɗi wanda ke taimaka mana ko shi wani jagora ko wanda shi haɗa kanmu na gode. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.